This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalot da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabar da sauran abokan aiki muke muku barka da sallah. A cikin wannan shiri za ku ji hirar da muka yi da sarkin Bauchi mai martaba Alhaji Rilwanu Suleiman Adamu a can ƙasa mai tsarki. Sai kuma tsaraba daga ziyarar da Paparoma ya kai fadar White House a jiya da safe. Kada mance kuma akwai rigakafi tambar lafiya. Jama'a Assalamu alaikum tare da salamar ga cikakkun labarai. Babban shehin malamai na ƙasar Saudiya ya yi kira ga musulmin duniya da su haɗe kansu game da ƙalubalantar mummunar fahimta, ciki har da tsatsauran ra'ayi irin na ƙungiyar ISIS da ke neman maida musulunci zamanin jahiliya. Shehi Abdulaziz Ibn al-Sheikh ya ce kungiyar ISIS na ta kai kawo wajen tarwatsa al'ummar musulmi da sunan musulunci. Ya ce ire-iren kungiyar sun yi wa addinin Islama mummunar fahimta. In ji malamin a barsa ta shekara ga musulmai sama da miliyan biyu da suka taru domin hawan arfa a jiya Laraba. tawagar mahajjatan na tafiya hawan arfa wajen da annabi muhammadu amincin allah su tabbata a gare shi hudubarsa ta karshe kimanin shekaru 1400 da suka wuce inda ya umarci musulmin duniya da su haɗa kansu cikin adalci da daidaito mahajjatan sukan yi kwana sukan kwana suna ibada a mina kafin su karasa hawan arfa aikin hajin dai yana daukar kwanaki biyar na dawafi a masallacin ka'aba inda musulmin duniya ke fuskanta daga ko ina suke yin sallolinsu guda biyar a rana jiya laraba ne kuma paparoma francis ya hudu basu ta farko a nan amurka a cikin yanayi mai daraja da annashuwa inda aka dinga kaɗa ƙararrawar coci-coci haɗe da baitukan bauta mai daraja ta farko a nan amurka dubban jama'a sun halarci taron da aka yi a babban cocin ƙasa ta basilika kafin Roman ya taɓo maganar yaɗa bisharar farko a inda ake kira California a yanzu, wanda masu bisharar safi na yawa suka fara mai cike da sarƙaƙiya a ƙarni na goma sha takwas ƙarƙashin jagorancin Junipero sera Cikin halin da dattako Fabaroma mai watsi da zargin da ake wa Sera na musgunawa inda ya ce ya ma kare martabar mutanen ƙasar ne, sa'annan shi misali ne na gari don samun ci gaba. Limamin Kiristan ya yi nasiha game da kwaɗayin abin duniya tare da kawo batun yanayi da kuma tausayin masu yiwuwar faɗa cikin wata barazanar rayuwa. Ya ƙarƙare da kira ga mabiya da su zama masu neman rayuwa mai ma'ana ba ta tunƙahu ba domin samun kwanciyar hankali. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc shugaban kasar masar abdul fattah el sisi ya yi afuwa ga fursunoni guda 100 a jiya laraba ciki har da 'yan jaridar nan guda biyu ma'aikatan gidan talbijin na aljazira da ake zargi da yada labarun karya Ɗaya daga cikin 'yan jaridun kuma ɗan asalin ƙasar Masar Bahar Muhammad ya ce, Gaba ɗaya mafarkin ya ƙare, yanzu za mu koma gidajenmu mu ci gaba da rayuwarmu. Shi kuma ɗaya ɗan jaridar ƙasar kanada Muhammad Fahmi ya ce yana farin ciki sannan zai ci gaba da fafutukar 'yancin 'yan jarida a ƙasar ta Masar da an yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku ne a gidan yari. Bisa zargin labarun karya na goyon bayan gwamnatin Muslim Brotherhood ta tsohon shugaba Muhammad marsi da sojoji suka hambara a shekara ta 2013. cikin waɗanda afuwar ta shafa har da fitattun masu fafutukar kare 'yancin bil'adamar nan yara salam da kuma sana saif afuwar ta zo a jajibirin sallar layya da yawancin shugabannin misira kan yafi wa fursunoni bisa dalilan rashin lafiya ko kuma abin da ya kama da haka sannan kwana ɗaya ya rage na halartar taron babban taron da za a yi na majalisar ɗinkin duniya da shi shugaba lcc zai je a birnin new york da ke nan amurka Shugaban gwamnatin wucin gadi ta kasar Burkina Faso Michael Kafanda da Firaministan kasar Yakuba Isaac Zida jiya Laraba suka sake koma kan karagar mulki. Mako ɗaya bayan da shugaban gadin fadar shugaban ƙasa Gilbert Diendere da mukarrabansa suka aiwatar da juyin mulki suka kuma tsare shugabannin da waɗansu ministocin. An yi bikin mai da mulkin ne gare su a hukunce a Wagadugu babban birnin kasar sai dai shugaban 'yan tawagar juyin mulkin bai halarci wajen taron ba. A jiya laraba dai sojoji suka hambar da wato komammiyar a jiya laraba dai sojojin da suka hambar da komiyar gwamnatin sun yarda da cewa za su koma barikinsu bayan cimma matsaya a taron gaggawa da shugabannin senegal da togo da benin da kuma najeriya suka yi a birnin wagadugu domin shiga tsakani waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya yi kicibis da mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Rilwanu Suleiman Adamu a Makka, inda sarkin ya mishi bayanin cewa wannan karo kusan sai ce bitoci da aka yi alhazai da irin abubuwan da aka gwagwada duk an yi amfani da shi kaga wannan babban nasara ne kuma musamman duk alhaji akan gwada masa abin da zai kawo shi wannan waje dole ne ka zamo dokoki a kiyaye dokokin wannan kasa kuma a ji tsoron Allah kuma mu san cewa abin da ya kamu shi da mu tsaya kai wadda fata alhazanmu Allah ya sa wannan abubuwa shaida da aka mana muka fashi Allah ya bar mu akai har ya gashi wannan al'amari wani shawari za ka ba wa su alhazan musamman ma wajen dagewa wajen yi wa najeriya a samu dawowar zaman lafiya kamar na dace alhamdulillah alhazan mukan gaya mu cewa ba mu da wani kasa da wuce najeriya kuma gaskiya najeriya babu abin da take so irin addu'a musamman wannan canji da allah sa a kawo na canjin gwamnati ba abin da suke bukata irin a yi addu'a kuma mu haƙura mu jira sarautar allah kar mu zama masu ujila kar mu zama masu gaggawa mu yi addu'a ubangiji allah ba a sa shi dole mu roƙe shi ya ba mu zama lafiya kuma ga dukkan alamu kowa san yadda da najeriya abubuwan yake yanzu halin da ake ciki sai mu ƙara godiya ana daɗa samun zaman lafiya ana samun ci gaba kuma ubangiji Allah ƙara aminta da mu alhazai muka yi kira gare su kula addu'a mai ta addu'a ma kasan mu mu kanmu yan uwan mu da muka bar su a gida sa lafiya ubangiji ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya ƙara ci gaba ya ƙara kucin da amincin ƙasar Najeriya baki ɗaya. an lura cewa kakan zauna tare da alhazai daga farko har karshe saboda tabbatar da cewa sun yi wannan aiki cikin nasara wani abu yake baka ƙarin gwiwar yin wannan aiki bayan nauyi na shugabanci da yake kanka shi amana ɗaya yake kuma har ga allah abinda shi gwamna ya faɗa ya ce shine kai jagoranci ma alhazanmu na jihar bauchi to kasancewa haka na ga in zo a yi aiki in koma gida in bar alhajin bauchi to duk abin da zan faɗa kusan sai ga kamar zan faɗi son raina ne kuma duk abinda da zan faɗa ba na gani ba ne tunda ina can din sai dai in waya a an yi kaza an yi kaza amma ina nan din to ko gwamna bai tambaye ni ba Allah zai tambaye ni kuma na gani kuma abin da na gani shi dan ba da eh, tabbaci a kai babban dalili na kenan kuma yana daɗa kwantar mu da hankali ga alhazanmu suna cikin walwala don har ga Allah ba na so in bar su dan da muka taho tare mu koma tare shine kwanci hankali na kaji babban dalili na kenan Allah Allah ya sa mu dace. Papa Roma Francis yana ci gaba da ziyara a nan Amurka kuma a jiya ne ya kai ziyara fadar White House. Ga sauran tsaraba da Ladan Ibrahim a yawa ya bar mana dangane da ziyarar da Papa Roma Francis ya kai fadar shugaban Amurka. ruwan amurkawa ne daga sassan ƙasar daban-daban suka yi dafifi domin yi wa shugaban mabiya ɗariƙar katolika marhabin a ziyarar da ya kawo a nan amurka kuma fadar white house ne wuri na farko da ya fara yada zango da yake wa bakon nasa marhabin shugaba obama ya ce yana cike da farin cikin cewa yana wa bako mai ɗauke da abubuwa da yawa musamman abin da ya shafi tausayin marasa matsugunni zuwa waɗanda yaƙi ya ɗaiɗaita ya kai ga mutanen da ba su da cin yau balle na gobe ya ce fafaroma mutum ne mai nuna ƙauna ga wanda ake nuna wariya da sauran waɗanda ke cikin halin wayo na allah shugaba obama ya bayyana fafaroma a matsayin jangwarzo wanda ya daɗe yana taka rawa wajen ganin kasashen da ke faɗa su sun sasanta domin runguman zaman lafiya da kuma shugaba obama ya taɓo batun dangantaka amurka da cuba sai ya ce ba shakka fafaroma francis ya taka rawar gani wajen ganin amurka da ƙasar ta cuba sun mayar da hulɗan da ke tsakaninsu ga da abin da shugaba obama ke cewa game da wannan batu which holds the promise of better relations between our countries greater cooperation across our hemisphere and a better life for the cuban people mai girma faforoma muna godiya kwarai da gaske na irin rawar da ka taka tsakaninmu da mutanen ƙasar cuba inda ka dage sai da kaga mun sake kulla zumuncin da ke tsakaninmu da mutanen waɗannan ƙasan sai dai shugaba obama bai kammala jawabinsa ba sai da ya taɓo irin yadda faforoma ke ta yawan faɗakar da mutane 'yancin barin kowa ya addininsa a nan ma ga abin da shugaba obama yake cewa religious liberty. Mu a nan Amurka muna mutunta 'yancin addini domin ba ruwan wani da addininka kowa na da yancin yin duk irin addinin da ya zaba musamman irin wannan lokacin da ake kashe mutane domin kawai sun ce ga addinin da suke son su bi shi ko nas jawabin fafaroma francis ya ce a matsayinsa na bako a wannan kasar yana cike da farin cikin cewa zai samu zarafin baiwa masu rike da harkokin demokuraɗiyyar kasar irin nasu sha'awar da zai bunƙasa rayuwar jama'a gaba ɗaya ha kuma fafaroma ya ce zai kai ziyara a philadelphia domin ganawa da iyalan mutanen nan da suka shiga cikin halin damuwa da kuma ya taɓo batun rawar da 'yan ɗarikan katolika ke takawa wajen ciyar da amurka amurka gaba sai fafaroma francis ya ce catholics are committed to building a society which is truly tolerant and inclusive to safeguarding the rights of individuals and communities mabiya ɗarika katolika da ke nan amurka har kullum fata da kokarinsu shine ganin an samar da al'umma mai juriya da sanin ya kamata musamman akan abin da ya shafi 'yancin gudanar da addini to kuma mutane ya nasa domin kawo ko kuma wannan matsalar na tambayi reverend vincent peterson da daga ohio ko menene ra'ayinsa game da wannan kalami na shine sai ya ce da ni the climate is changing and it's because of our extreme use of fossil fuels and it's because of the our, our greed and wanting more and more and we must change ba shakka batun da fafuro mai faɗa game da canjin yanayi gaskiya ne kuma mutane mu ke kawo shi saboda yawan amfanin da muke yi wajen sarrafa abubuwa idan kuma ba mu sara muna duban bakin gatari to akwai matsala don haka batun da fafuro mai cewa mu mutane mu ne matsalar canjin yanayin wannan gaskiya ne sai kuma an canza ne yanayi zai canza hayya hayya hayya yara ko kun ne kuran sai mun ba za ba sam sam ba za ba kafin ku ji rigakafi tambarin lafiya a shakata da wannan waka tukunna. shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da rigakafi tambarin lafiya. masu sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum jummai Alli daga nan birnin washington dc na ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin ga nasiru yakubu birnin yaro da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau hajiya jummai sannu da kokari kuma barka da hantsi ana ci gaba da haɗa ƙarfi da ƙarfe a wajen yaƙi da cutar shan inna a jihar Bauchi, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. a ƙoƙarinsu na ganin bayan cutar shan inna gwamnatin jihar bauchi da sauran ƙungiyoyin da suke tallafawa ya sa suka yi zama don neman bakin zare da za a kawo ƙarshen ita wannan cutar shan inna da yake jawabi cikin harshen turanci gwamna muhammad abdullahi abubakar ya ba da tabbacin goyon baya wa ƙungiyoyi da godiya dangane da neman ɗorewa don ci gaba da ayyukan a jihar bauchi also go to all local and international partners supporting immunization in the state. For EBL, State Primary Healthcare Development Agency, and the National Primary Healthcare Development Agency, LGA teams, traditional and religious leaders, and Bauchi State communities, we appreciate your good work and support. More greens to your elbows. Let me reiterate the irrevocable commitment of my administration to the development of the healthcare services at all levels. From our inauguration to date, the state government has given maximum support for the conduct of two rounds of polio immunization campaigns, maternal, neonatal, and child health week, and response to diarrheal disease outbreak in some communities. We have revitalized the midwives internship program of MSS stroke Shuabi through payment of all their outstanding allowances. Gwamnan jihar Bauchi kenan Muhammad Abdullahi Abubakar Dr. Masar Dada shine shugaba mai kula da ɗakin tara bayanai kan rigakafin cutar shan inna. dama ce wanda waɗanda suke tallafa a wannan yarjejeniya za su tsauna tsakaninsu wato shi mr bill gates na bill and melinda gates foundation da alhaji aliko dangote wanda shine shugaban dangote foundation da kuma country mission director na usaid wanda take abuja da kuma his excellency eh, mohamed abdullahi abubakar gwamnan bauchi so dama ce na awa ɗaya da rabi sun zauna sun tattauna an duba al'amura suke tafiya yadda akwai ci gaba aka yaba yadda akwai matsala kuma aka ba da shawara yadda za a inganta shi nan gaba so muna kyautu zato nan da karshen shekara a disamba za a sake wannan mitin dube ne yadda akwai matsala a ga yadda za a gyara so cikin ikon Allah an samu an yi wannan taro lafiya. Dr. Mansur Dada kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo yanzu kuwa zan bar ku ne tare da Ado Magaji da wata faɗakarwa da yi wa iyaye game da rigakafin cututtukan nan da suke hallaka ƙananan yara. Cututtukan da suke kashe yara ga layin su rigakafin su a kyauta. kusanci da kai asibiti na ya sawwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake gayyatar ku a makon gobe idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin sai kwa kikim jama'an mu suna kira zinkau zinkau yana kashewa Masu sauraro muna fatar za a gafarce mu domin ba za mu samu damar gabatar muku da sharhin jaridun kasar Ghana ba. To amma ga irin ra'ayin da kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suna na isa haka Abubakar wanda yake yan Kaduna, Najeriya. Ina ainihin mika gaisuwa ta da jajera da bakin ciki irin abinda da fulani suka yi wa mutanen da suke naija a cikin garin alawa ina bakin ciki ina bakin ciki kuma ina motsa wanda suka sake ina mutu tazi amana Allah gafarta mu Allah gafarta mu kuma gwamnati na kira ga gwamnati ta ɗauki mataki a kan irin wannan al'amari ya za a yi a zo a samu mutane cikin garin su waɗanda ba masu faɗa ba farawa ne ba ruwan su da faɗa eh ana ne su zo same su su yanyanka manya-manyan garin wannan bala'i har yau saboda haka gwamnati ta ɗauki mataki kuma a binciko a ga wasu waye suka wannan aiki-aiki na isa ga abubakar wanda yake nan kaduna nigeria. da salamu kula amurka Salamu alaikum muryar Amurka. Suna na Alhaji Sama'ila mai yaki daga Lagos jihar Ikon Najeriya. Ina kira da jama'an musulmi Allah ya sa mu gama wannan aikin sallah lafiya kuma ina kira ga jama'an musulmi don Allah mu yi takasansa wajen taron jama'a mu kula da abubuwan da suke faruwa saboda ba ta gari da suke shiga mutane suna halaka mutane don Allah idan muna zuwa wajen wajajen iri da wajajen tsaron mutane mu yi takasan mu kula da abubuwan da ke faruwa allah ya kare mu kuma ya kai mu na baji lafiya na gode sama'ila mai yaci daga lagos jihar ikon najeriya Assalamu alaikum VOA sunana Durma Hasfalla ne daga nan mai Maiduguri. Ina musulmi barka To Usman Kabara zai karanto mana takaitattun labarai kafin mai sallama. Babban shehin malamin kasar Saudi ya yi kira ga musulmin duniya da su haɗe kansu game da ƙalubalantar mummunar fahimta, ciki har da tsatsauran ra'ayi irin na ƙungiyar ISIS da suke neman mai da musulunci zamanin jahiliya. Shehi Abdulaziz Ibn Al-Sheikh ya ce ƙungiyar ISIS na ta kai kawo wajen tarwatsa al'ummar musulmi da sunan musulunci. Ya ce irin ƙungiyar sun yi musulunci mummunar fahimta. Papa Roma Francis ya yi huɗubarsa ta farko a nan Amurka cikin yanayi mai daraja da annashuwa, inda aka dinga kada kararrawar coci aka kuma hada da baituka masu daraja a nan Amurka. dubban jama'a sun halarci taron da aka yi a babbar cocin ƙasa ta basilica papa roman ya taɓo maganar yaɗa bisharar farko inda ake a inda ake kira california a yanzu wanda masu bisharar spaniyawa suka fara mai bincike da sarƙaƙiya a ƙarni na goma sha takwas ƙarƙashin jagorancin junipero serra shugaban kasar masar abdul fattah el sisi ya yi afuwa ga fursunoni guda ɗari a jiya laraba ciki har da 'yan jaridar nan guda biyu ma'aikatan gidan talabijin na aljazira da ake zargi da yada labarin karya ɗaya daga cikin 'yan jaridar kuma ɗan asalin ƙasar masar bahar muhammad ya ce gaba ɗaya mafarkin ya ƙare sannan kuma za mu koma gidajenmu mu ci gaba da rayuwa kamar kowa shi kuma ɗaya ɗan jaridar ɗan ƙasar kanada muhammad fahmi ya ce ya yi farin ciki amma zai ci gaba da fafutuka ta 'yancin 'yan jarida a masar Masu sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. Lokacin za mu gabatar muku da gaisuwar sallah kashi na biyu daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. Kafin mai sallama ga gaisuwar sallah zuwa ga Dr. Muhammad Indimi a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki. Jummai Ali nake mana fatan alheri Allah ya maimaita mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.